bayan haka ɗan wana musulmi shugabanni da malamai da ɗan uwa da muka haɗu a wannan bigire mai albarka masallacin jami'ur rahma da ke nan kunguwar kundila a birnin kanon dabo ina gaida kowa da gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga ubangijinmu allah maɗaukakin sarki wanda ya haɗa mu da ku domin wannan nasiha ta goron sallah a wannan masallaci a wannan yammaci ɗaya daga cikin winunnuka na kwanakin bayan Ramadan a watan Shawwal yau takwas da wata shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da shidda bayan hijirar ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ya dace da bakwai watan Afrilu na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya bayan godiya ga Allah maɗaukakin sarki ina godiya da shugabanni da masu gudanarwa da harkoki na addini da kuma harkoki na jagoranci a wannan masallaci saboda wannan gayyata da suka yi mun a wannan ziyara ta farko da na kawo a wannan masallaci musamman kuma shi babban malami da ku abdulkadir isawa a fidahullah wanda shi ruwa da makarfiya wajen sanar da ni da kuma isar da wannan gayyata ina haɗawa da shi da sauran jagorori a wannan matsalaci da addu'a ta alkhairi daga Allah ta shafe mu gaba ɗaya. Kamar yadda kuma nake addu'a ta musamman da shi bawan Allah Alhaji Adamu Yahya mai kifi wanda Allah maɗaukakin sarki ni in tashi, da samun damar da ya gina wannan katafa da masallaci. Ɗaya daga cikin masallatai da suke kun samun irin su a wannan ƙasa tamu a ce mutum ya fara aiki irin wannan kuma har ya ƙare shi shi kaɗansa ba ƙaramar muwafaƙa ba ce Allah Ubangiji ya masa takayya da takayyar alkhairi. Annabinmu Muhammad sallallahu Alaihi sallam, ya ce, Man bana lillahi masjidan ya bi zalika wajha Allah bana Allah lahu baitan fil janna bisi ne ingantacce daga Usman ibn Affan annabi sallallahu alaihi wasallam ya duk wanda ya gina masallaci saboda Allah kuma yana neman yardar Allah a cikin wannan to Allah zai gina masa gida a cikin aljanna kuma hakika yana daga cikin abin da ke karfafa mana gwiwa buga ga cikin mu da muke koyi da waɗansu ƙasashen waɗanda ci gabansu a addini ya buce namu waɗanda ganin masallatan irin waɗannan da suke ƙara nuna haiba ta addini da kuma ƙarfin tattalin arziki na masu addinin musulunci kaga kana ibada a cikinsa galibi ba kasafai muke samun irin wannan ba a ƙasashen mu sai mun je ƙasashe na larabawa ko ƙasashen asiya ko ƙasashen turawa ma ƙasashen mu na afirka musamman kuma ma sub-saharan Afirka wani taba ganin ana kashe makudan kuɗi domin gina katafaren wuri da ba zai kawo ribar ko titi a kasuwa ba ba zai kawo ci gaban komi a duniyance ba sai dai saboda Allah kawai don neman lahira wannan yana nuna civilization din mu kullum yana ƙara gaba da muke wayewa da mu gina wurin ibada yayi daidai da ci gaban mu a kimiyyance da zamanance. muna fata Allah ya yawaita mana irin waɗannan bayan Allah za su ta gina irin waɗannan da yake sa mutum idan ya shiga ciki ya ji nutsuwa kuma ya ji cewa lallai addini yana ƙara ƙarfi kuma wayewa a kansa ta kai yadda mutum zai iya cire kuɗaɗe biliyoyi ya kashe ba tare da jin tsoron cewa ya yi asararsu ba. amma kuma idan aka yi aiki irin wannan yana wato zaburar da sauran mutane da ke ashe addini abin yi da gaske ne sannan duk wanda ya zo ya ga irin wannan aiki zai karfafa masa gwiwa a kan ya tsaya ya bauta wa Allah domin in shi baya yi ma akwai masu yi kuma ya sa mutum ya gane cewa ya cire kuɗinsa ya kashe wa addini ba asara ba ce Allah ya takayya da alkhairi kuma Allah ya waita mana irin waɗannan kuma Allah maɗaukakin sarki kada ya ba da shaiɗan dama a kansu da zai sa ko su su gajiya ko su samu jarabawar da za ta sa wani kuma ya samu ƙasa a gwiwa ya ce ai idan an yi ana iya samun karaya Allah ya ƙara musu arziki ya ƙara yauƙaƙa hanyoyinsu na samu domin su ci gaba da irin wannan kuma waɗansu ma su samu ƙwarin gwiwa da su. an ce zan yi magana ne akan kan ta malam masallaci da kuma tushen masallaci a matsayinsa na tushen gina ilimi da kuma gina al'umma hakika masallaci shi ne tushen kowane abu na gina al'umma idan ka ce gina al'umma ya shafi dukkan bangarori da al'umma da su take tsayuwa al'umma tana tsayuwa ne da binciken bangarori guda biyar iri ɗaya ne daga ciki wato shine gina mutane intellectually abu na biyu shine gina mutane spiritually gina mutane ta bangaren addini da ibada abu na uku shine gina mutane economically ta bangaren tattalin arziki da dogaro da kai da samun abin da za a tsaya a rayuwa a gudanar da addini kuma a gudanar da rayuwa da shi sannan sai gina mutane social shine zamantakewa tun daga kan yadda ake bina ul'usra yadda ake gina family daga kan uba da uwa su haifi 'ya'ya sannan daga gidan a samu extended family daga nan a samu unguwa daga nan a samu community a samu karamar hukuma a samu jiha a samu ƙasa to wannan zamantakewar ta alaƙa tsakanin wane da wane shi ma wani ɓangare ne da shi ake gina al'umma sai kuma gina al'umma ta can sama shine politically shine gina so a gwamnatance a siyasance a wajen mulki da tsarin gudanar da wato jihohi ko community community ko society society zama suna karkashin gudanarwa guda waɗannan abubuwan guda biyar da su ne ake gina al'umma duk wani abu da ya gina al'umma yana fitowa daga karkashin su ne don haka wannan mawdu'i muna iya cewa kawai wato masallaci tushen gina al'umma ta kowane bangare saboda in ka ce gina al'umma idan ba a samu ilimi ba ba a gina al'umma ba ko an samu ilimi idan ba a samu tattalin arziki ba ba gina al'umma ba ko an samu tattalin arziki idan ba a gina rayuwa ta zamantakewa society ba ba a gina al'umma ba sannan ko an yi wannan kuma idan ba a samu tsarin mulki mai kyau tsarin siyasa da gudanarwa na adalci wanda zai kawo mutane ci gaba ya tsare musu abin da suke tsoro ba shi ma ba a gina al'umma ba sannan duk waɗannan idan an samu kuma zama babu addini to gaba ɗaya rusasshiya ce al'umma haka waɗannan ɓangarori duka annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa masallaci shine tushen gina su in dai a tsari na Islamic civilization to haka kana iya cewa tushen Islamic civilization shine masallaci mun fahimci wannan daga ayoyin alkur'ani daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na daga maganganunsa da ayyukansa da kuma tsarin tarihin musulunci tun daga farkonsa har zuwa yanzu. masallaci gudunmawarsa bai gaza gudunmawar musuluncin ba shi kansa kai ka ce duk abin da musulunci ya ba da guduma wajen gina al'umma har ta zama abin da ta zama a yau tushensa daga masallaci ne shi ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce duk abin da za a gina a kowane gari a kowace ƙasa masallaci shi ya fi komi soyuwa a wurin Allah hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha inda Allah ya fi so a cikin gine-ginen kowane gari su masallatan garin kamar yadda a kishiyar hakan kuma wuraren neman gina tattalin arziki kadai wato kasuwa kenan ba tare da la'akari da addini ba shi kuma inda Allah ya fi kenan to wanda ya nuna maka cewa masallaci idan ya gidu zai iya samar da al'aswaq din amma al'aswaqu bila masajid masal in aka samu kasuwa ba alaƙar masallaci da ambaton Allah a ciki to ya zama abin da Allah yake ki amma masallaci shine abin da Allah ya fi so to duk ko mutanen da Allah yake son su yake son gine-ginen su yake son harkokin su to ai ka san ci gaban su kuma garanti ne sannan gina su kuma garanti ne Allah shi ke gina kowace al'umma kuma sai da izininsa kowace al'umma take kaiwa inda za ta kai ko da kafira ce duk abin da kaga wani yayi a duniya ko na daidai ko ba daidai ba walau sha Allahu ma fa'alu inda Allah ya so ba za a yi ba haka ko menene aka yi da izinin Allah ake yi to ballantana kuma abin da Allah ya yarda da shi yake so shine ganin an gina al'umma gini irin na addini irin ginin da zai amfanar da mutane a duniya kuma ya amfanar da su a lahirarsu saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ba da izini a ta gina masallatai kuma a ko'ina ne a gina masallatai kuma a ɗaukaka su. saboda kowa ya gane cewa akwai sha'air na musulunci a cikin rayuwar musulmi fi buyutin abin Allah wa yadda fi hasmu yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asali rijal kuma Allah yana so ya samu waɗansu mutane ne waɗanda masallaci ya fi damun su sama da sauran bangarorin shugaban ɗan adam da ake gina al'umma sai da mutum yana komawa ga maganar masallaci ba komawa ga tijararun wala bai harkokin tattalin arziki da harkokin cinikayya da kasuwanci masallaci ya ɗauke musu hankali da shi sai zama Allah zai ba su abin da ake samu a cikin kasuwanci da harkokin wato cinikayya sama da abin da za su samu idan ba su kula da harkar addini din ba. Abin da zai sa ka fahimci wannan a waƙiyance ne mutumin da yake takara da wani wanda wancan musulmi ne wannan kuma kafiri ne. kafiri bai da alaƙa da masallaci bai da alaƙa da addini kuma duk da ya samu zai kashe ne a harkarsa ta duniya zalla musulmi kuma zai kashe a harkarsa ta duniya zai kuma ɗauki wani ɓangare mai yawa ya kashe a addini To amma ko ba zai sa a ce kuma musulmi don suna haka su kuma tattalin arzikinsu yana rugujewa ko kasuwancinsu yana rushewa ko kuma jalinsu yana karyewa ba albarkar da ta sa suka zama latin tulhihim tijaratu wala bay' an zikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zaka sai sa su kuma Allah ya sa albarka gare su saboda su sun yi abin da Allah yake so na gina masallatai gina masallatai ai bayuwa sai an kashe kuɗi sai an kashe dukiya amma sai ga mutum ya gina masallaci ko ya gina masallatai da za ka yi tsammani zai jijjiga tattalin arzikinsa amma sai dai kaga ya ci gaba matukar Allah Madaukakin sarki ya sa albarka a ciki aikin addini baya da komi na ci gaban mutum a kowane bangare na rayuwarsa wannan dalili yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da hadisin na na Aisha a cikin sunan Tirmidhi tace amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallama bi bina'il masajid fi dur Annabi sallallahu alaihi wasallama yi umarni a ta gina masallatai a unguwanni wa an tufayyaba wa tunazzab kuma a kula da masallatan wajen share su da tsabtace su da sanya musu turaren amshi da zai sa idan ka zo za ka ji daɗi a cikin masallacin. To umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a yana bin samun abin da Allah ya ce ne. Fi buyutin adina Allahu an turfa da Allah ya ce a ɗaukaka ginin masallatai. Tun daga kan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi koyi da abin da Allah ya yi farkon abin da Allah ya fara ginawa a bayan ƙasa shine masallaci inna awwala baitin wubi alinnas na Ladi bi bakka Allah madaukakin sarki sa aka fara gina masallaci kafin a gina komi kuma bayan an gina shi aka zo kuma aka sake gina wani masallacin kafin a gina wani abu tsakanin almasjidul haram da almasjidul aqsa shekara arba'in kaga don ya nuna ginin masallaci bayan ginin masallaci sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya yi hijira ya dawo madina ya bar makka project ɗin farko da ya fara kwamishinin a duniya shine gina masallaci shi ma kuma sai da ya yi biyu Ya da isowa tun kafin ya shigo cikin gari zamansa a a kuba sai da ya aza harkashin ginin masallacin kuba da masjidin usisa ala yau min a yawmin ahaqqu an taquma sai. sannan bayan ya shigo cikin garin madina sai zauna a gidan aro sai da ya gina masallaci kafin ya gina gidajen kansa wannan duk ya nuna maka muhimmancin da masallaci ke da shi a addinin musulunci domin da shi ake fara gini annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina ne don ya gina al'umma gina ta ta kowane kowane bangare ya fara gina al'umma kuma masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama mana babban misali wajen ganin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina mutane a duk bangarorin nan guda biyar da na faɗa bangaren da ya fi kowanne muhimmanci shine gina mutane intellectually ilimi da wayewa kuma an ce ilimi da wayewa na farko a musulunci shine wayewa akan addinin sanin addinin musulunci shine farkon wayewa domin duk wata wayewa idan ba ta wannan ba to ba ta da muhimmanci kamar wannan dan adam ya iya bincike da kansa ya gane yadda zai waye akan al'amuran duniya amma ba za a taɓa iya samun wayewa ta addini ba sai Allah da kansa ne idan ya koyar da mutane yana da tsadar da ɗan adam kare ba zai iya ganewa ba shi yasa Allah ya yi alkawari ce a gaya wa bil adama ya bani adama in ma ya tiyannakum rusulun minkum Allah ya ɗauki nauyi cewa annabi Adam idan ya san ko ban ƙasa da shi da zuriyarsa duka Allah ya ɗauki nauyin zai rika turo manzanni suna koya musu addini saboda an bar mutum shi da kansa ba zai iya gane addini ba amma an bar shi shi kansa zai iya gane duniya zai iya kuma gane yadda zai rayu ya gina duniya amma addini yana da wannan tsadar da shaida wato manual daga Allah da kansa to masallaci shine farkon tushen da yake gina mutum ta ilimin da ba a iya gane shi sai a matsalacin kadai wannan shi yasa ya zama ilimi shi yafi komi muhimmanci shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya baiwa ilimi muhimmanci a cikin masallacinsa irin muhimmancin da ya baiwa sallah shi yasa malamai suka ce da Allah madaukin sarki ya faɗi muhimmancin masallaci sai ya fara da ambaton Allah kafin ya faɗi sallah suka ce ambaton Allah yana farawa daga kan neman ilimi ne na sanin Allah kafin a yi sallar fi buyutin adinallahu an turfa wa yuzkara fi hasmuhu aga sallah kenan to ambaton Allah baya yiwa sai da sanin Allah shi yasa farkon wahayi da wannan al'umma ba shine ku yi sallah ko ku ba da zakka ko ku yi harci ko sauran ayyuka na musulunci ba sai ku yi karatu اقرأ bismi rabbikal الذي khalaq waɗannan ayoyi da suka yi magana akan ilimi guda biyar su suka zama wahayin farko da aka buɗe wahayi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don a nuna muhimmancin da ilimi ke da shi to shi yasa shi annabi sallallahu alaihi wasallama yana zuwa a cikin wannan masallaci nasa mai albarka wanda ya gina sai zama nan ne cibiyar ilimi da karantarwa to ba ilimi kaɗai ba shekul islam ibn taymiya yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai da masallacin sa ya zama cibiya na dukkan al'amuransa na gudanarwar duniya da addini shi yasa in ka tambayi sahabi ina ne fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce maka masallacin sa ne in ka tambaye shi jalisar dattawa ta annabi sallallahu alaihi wasallam inda yake zama a yi shura wa amruhum shura bainahum zai ce maka masallacinsa ne in ka tambaye shi ina ne babban kotun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda ya haɗa dukkan bangarori na gwamnati da executive da legislature da kuma judiciary duk zai ce maka masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa shi bai wani ofisoshi ba bai yi departments da directors ba cikin masallacin ta shine komi in ka tambaye shi kuma ina ne cibiyar addini nan kan karshe kenan nan cikin masallacin shi zai ja sallah in yi wa ya jiyo kuma mai kawo kara ya yi sai ya aiki a function ɗinsa matsayinsa na chief justice idan kuma wata magana ta shafi security shi ne dispatching proof a tafi yaki duk daga nan masallacin idan magana ce ta harkar siyasa da mulki idan zai nada mutane gwamnoni harkoki na diplomasiya idan an samu waɗansu baki sun zuwa masallaci ke tare da su ko ina a cikin masallaci ne don haka harkokinsa na siyasa da harkokinsa na tattalin arziki idan ka je yana raba zaka, idan za ka same shi a masallaci idan ka ji masu kawo kayan wato eh, kaya da ake kawo domin aiki na addini a masallaci za a tara idan zai raba a masallaci zai raba don haka dai cibiya da matattara ta komi na ci gaban addini haka ne sannan haka har da kuma ma wato abubuwan da suka shafi emotions da kuma wato abin da ya shafi wato mental order na ɗan adam shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama idan abu ya dame shi kawai sai ce a je masallaci sai a yi sallah shi kenan kaga har da abin da ya shafi kokolwa ba kawai abubuwan da suka shafi na zahiri ba abin da zai dame ka kaji cewa irin ka samu duniyar ba ta maka sai ba dan adam kullum kan yi gari irin wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ba ta je masallaci ta je ka zauna sannan kuma shi yasa idan hazabahu amrun fajiya ila salah wa salatu fil masjid sannan kuma masallaci a zai kalla laba sai koya wa mutane wuri ne na inda ake maganin cututtukan kwakwalwa ta yadda ba sai an kai mutane asibiti ba damuwa ta cikin kwakwalwa da take iya sa har mutum ya samu mental disorder shi yasa zaka jin abuwa sun kwaɗe sai annabi sallah sai ce arihna biha ya bilal bilal ya tashi ya kira sallah lokaci ya yi ana jira sai a zo masallaci shikenan sai samu rahatun nan a cikin masallaci sai zama ɗan adam kowane bangaren sa spiritually da kuma temporally duka a masallaci ake gina shi to bangaren ilimi wanda shine abin da yanzu muka fi cin moriyar masallaci da shi ba mu riga mun waye tukunna da za mu fara cin moriyar masallaci ba a siyasance ba mu waye da za mu fara cin moriyar masallaci ba a ɓangaren tattalin arziki da ɓangaren zabantakewa, da ɓangaren tsaro da kuma ɓangaren abin da ya shafi harkoki na wato diplomatiya ko international relations wanda ta dumbar su akan harka ce ta gwamnati to amma a wayewa ta musulunci masallaci shi ya kamata ya zama ya jagoranci al'umma musulmi a duk waɗannan ɓangarorin ba laifi ba ne ya zama wani an yi gine-gine a waje a yi fara a yi ofisoshi a yi ministry amma ya zama cibiyar kulla duk abin da za a yi a ce ya zama da masallaci ne man sha na ku ga misalin haka ta yadda wani zuwa hadisan Allah sallallahu alaihi wasallam suke nuna alaƙa tsakanin ilmantarwa da masallaci cikin hadisi da yake sai muslim na Abu Hurairah hadisi na na man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabi dunya a can gaba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa man talaka tariqan yaltamisu fihi ilman سهل الله له به طريقا إلى janna. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana nuna cewa masallaci shine tushen ilimi na al'ummar musulmi ya ce duk wanda ya kama hanyar ilimi duk wanda ya yi farkin ilimi to wannan ya yi farkin da da shi Allah ya ce sarwa rahmat da samu zuwa aljanna to yana faɗa wannan sai ce duk mutanen da suka taru a masallaci za su nemi ilimi a ne ce ka kama hanyar zuwa masallaci ka kama kama hanyar ilimi ka kama hanyar zuwa aljanna yana nufi ka kama hanyar zuwa masallaci don ka nemi ilimi da shi yasa ce majtama'a qaumu fi baitin min buyutillah wato taruwa a ɗakin Allah kuma yace kowane masallaci na Allah ko a wani gari da yake fi baikin min buyutillah ai da yi magana akan shaddur rihal sai ce guda uku idan na maganar neman lada ne da neman aje don ta'abbut amma da ya zo maganar neman ilimi sai yace fi baikin min ko a ina ne duk inda musulmi suka taru haka ko ina za a samu wannan albarka za ta haɗa wa mutane abuwa guda biyar in dai a masallaci za a yi karatu za a nemi ilimi to Allah matsaukacin sarki zai saukar wa mutane nutsuwa zai sa mala'iku su kewaye su zai sa rahamarta wato ta lullube su zai sa kuma wato Allah maɗaukakin sarki ya yi magana a kansu tare da mala'ikunsa waɗanda suke tare da shi. Kaga wannan dama duka ba a samun ta sai a masallaci. kuma don ya nuna maka alaƙar da ke akwai tsakanin masallaci da kuma ilimi Alimamu tabarani ya rarrauci hadisi daga Abu Umama al Allah ya kare yarda gare shi wanda malam Albani a cikin sahihu targhib wa ya inganta shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man gada ila masjid duk wanda ya sammakon zuwa masallaci la yuridu illa an yata'allama khairan aw ya'lamu baya da wata manufa face ya je masallaci don ya nemo ilimin sanin alheri kana lahu ka ajri hajjin madal hijjatu wannan yana da ladar aikin hajji cikakke kamar wanda ya tafi aikin hajji aikin hajji cikakke wanda duk ya nufaci zuwa masallaci don ya je ya koyo ilimi wannan duk yana nuna maka yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke jawo zukatan mutane su zo masallaci domin su koyi ilimi yana kuma nuna maka cewa da yace a cikin wannan hadisin la yuridu illa an ya ta'allama khairan don ya nemi ilimin alheri wancan hadisin na Abu Huraira yana nuna ilimin da ake nufi ilimin addini yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum wannan hadisin kuma shine idan ilimin addini ne to za a yi illa nazalat alaihim sakina wa ghashiyatuhum rahma wa haffatuhum malaika wa zakarahum Allah fi man inda amma wannan hadisin na Abu Umama shi kuma nuna kowane irin ilimi ne inda alheri ba dole sai ilimi na addini kadai ba duk ilimin da ya zama alheri ne alheri kuma mun sani mu a wurin musulmi shine khairu duniya wal akhirah alherin duniya da alherin lahira ko kuma a haɗa su duka biyu wannan dalilin ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwaɗaitar kan neman ilimi kowane iri ne domin yana bin saho abinda Allah ya ce da shi ittara bismi rabbika allazi khalaq Allah ya ce yi karatu a bai faɗo ni irin karatu ba wanda ya haɗa da karatun addini da karatu na duniya da Allah ya ce iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa khalaqal insana min min min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam ubangijin da ya sanar da mutum da alƙalami ai ilimin da Allah ya karantar da alƙalami ka san ba ilimin addini bane kadai kowane ilimi da ake koyansa da alƙalami ko alƙalamin gargajiya ko alƙalamin zamani duk wannan ilimi ne shi yasa ma Allah ya cika da cewa allama al-insana ma lam ya'lam duk abin da baka sani ba idan a sanadiyar koyonsa zai sa ka sani to wannan yana cikin abin da Allah ya umarni da a karanta cikin fadin sa isra abin da zai fara fito mana da wannan fili shine hadisin Abdullahi ibn Abbas Allah ya kare yarda gare shi kamar da yake cikin Musnad na Imam Ahmad kuma Sheikh Shu'aib Al-Arnaud Allah ya mata rahama ya ce hadisin ya hada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya buƙata makaranta bayan da aka yi yakin badar da aka kamo fursunonin yaƙi aka karɓi shawarar cewa za a karɓi fansa a wurinsu wanda yake da kuɗi ya fashi kansa wanda bai da kuɗi kuma yana da ilimi to ya karantar da 'ya'yan musulmi cikin abna'ul anka aka wawware musu azuzuwa kuma aka ba su ɗalibai su karantar a cikin wannan hadisi na abdullahi bin abbas ya ce sai wani daga cikin ansarawa ɗansa ya wuro daga makaranta mu'allimi malami yau da ke ni malamin nan ba mutumin makka ne cikin ƙurayshawa arna ne ba musulmi ba ne kaga ka tabbatar zai ba makarantar islamiyya ba ce don ba a ɗaukan arni ya karantar a makarantar islamiyya wannan makarantar ta me kenan kuma yaro ne kaga makarantar firamare kenan sai zama annabi sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda ya nuna civilization din bude makarantar firamare bisa ga wannan hadisin kuma aka karantar yaron sai ya dawo da gudu yana kuka sai baban sai ce me ya faru ce malam ne da ke ni sai ce rabu da shi wai yana so a hakan ne wai ya dan rama abin da aka yi musu a badar kuma wallahi ba zai rama ba sai ya koyar da kai ragama an fihi ko ya ki koya to haka zamu kwashi ilimi mu mata brain drain to kaga wannan ya nuna musulunci yana karɓar ilimi a ko'ina kuma a wurin kowaye matukar wannan ya ta'allamu khairan kamar da yake cikin hadisin Abu Umama in dai za a koyi alheri to ana iya koyon sa a ko ina kuma daga wurin kowa ne shi yasa a cikin hadisin Zaid ibn Thabit Allah ya kare yarda gare shi yace yana cikin waɗanda suka yi graduation a wannan cibiya ta ilimi da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bude yace kuma Annabi ya rika tura shi ya je ya yi kwasa-kwasai na karanta international languages na zamanin saboda yadda zai rinka yin alaƙa ta diplomasiya da ƙasashe ya koye shi ya tura shi ya koyo tsari na wayewar musulunci na cewa a rika karantar da mutane addini da ilimin muka hadda na zamani da na rayuwa a matsalaci. alkatsibul baghdadi a cikin littafin sa wato yayi babin da yasa fadlu tadrisil fiqh na sunna da karatuka da fikihu. duka ake yin su a cikin masallaci kuma shi yasa nan nasa wa ma majalisuhum ta sai cikin masallaci cikin masallacinsu shi ne makarantarsu ibnu badis yake faɗa cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai da masallacinsa cibiya ta gina mutane a addini ya ɗauki waɗannan ɓangarorin guda biyu spiritual da intellectual ya ce annabi sallallahu alaihi bai ba da fifiko wa ɗaya sama da ɗaya ba ya ce a cikin masallacinsa duk abin da kaji ya karantar masallacinsa ya karantar duk hadisan nan da kake ji in dai har manzon Allah sallallahu alaihi yana gida kuma zai zo ne a matsayin makaranta a yi karatu ba abin da ya faɗa a gida ko a sallama ke warwarewa na ilimi za ga a masallaci yake yi inda zaka ga ya zauna ya cika wannan aikin da Allah ya tsora masa na wayo allimuhumul kitaba wal hikma to a masallaci ake yi yace shi yasa zaka ga annabi sallallahu alaihi wasallama bai fifita sallah akan wannan ba kamar da bai fifita wannan akan sallah ba za a tashi a yi sallah ana gama kuma sai a ci gaba da karatu ana gama karatu a yi sallah sai zama musulmi su yi koyi da wannan suna aikata addini in practice ta hanyar yin sallah da tsaye da ita suna kuma gina wato abin nan da jami'ar Oxford da jami'ar Barcelona waɗannan jami'o'in guda biyu sun kwafa ne daga tsarin jami'o'i guda uku waɗanda dukkan su daga masallaci ne masallaci na mai wato jami'a ta farko da aka yi ta wato abin nan in human history ita ce jami'ar zaituna wanda asalinta masallaci ne farko kuma abin mamaki shine dukkan waɗannan jami'o'i guda uku da suka fara daga masallaci duk anan afirka ne jami'ar zaituna ita ce wadda take ta farko a tunis ta ƙasar tunisiya ta yanzu wanda ta zama ta rikide daga matsalaci kawai ta koma makarantar da ta wuce karantarwa ta elementary ta primary ta wuce karantarwa ta secondary har ta kai matakin da za a ce jami'a tun kafin wato karewar zamanin tabi'ai tun shekara ta ɗari da ashirin bayan hijira wato shekara ta 737 christian era kenan ta zama aka mai da ita jami'a ko da ba a sa mata wannan suna na university ba sai da turawa suka fara amma sai suka ɗauko ƙidaya tun daga can domin samun wannan tsarin ma'aurin musulmi suka ba daga baya jami'a ta biyu ita ce jami'atul karawiyyi wanda ita kuma take ƙasar Morocco ita ma daga jami'un karawiyyi ne wanda masallaci ne daga karatun zaure da ake a masallaci yasa ta zo ta zama ta zamani irin na wancan lokacin ita kuma wadda aka gina ta wato abin nan ta idayar miladiya Sanan daga ita kuma sai jami'a ta uku ita ce jami'atul azhar ta masar wanda asalinsa daga jami'ul azhar ai masallaci ne mai suna al azhar din wanda da shi ne babban masallaci na alkahira to daga baya sai ta zama daga jami'ul azhar sai ta zama jami'atul azhar wanda ita kuma tun shekarar 970 wato christian era tun da lokacin take matsayin jami'a wanda sai da aka cika shekara sai da aka kai shekara ta dubu da wani abu na miladiya kafin turawa kuma suka zo suka fara jami'a aka yi jami'ar bolona to kaga wannan ya nuna cewa ci gaba da wayewa da muke da ita inda a ce mun fa daga can mun ɗora an ci gaba har zuwa yanzu to kamar yadda suka zo suka kwashi abubuwa na turafin ilimi a wurinmu da zai zama har da tsarin kawai ba sai dai a koya a wurinmu da ba a bukatar wani musulmi ya tafi wata ƙasar turawa a can ne zai je koyo wani abu musamman kuma ba abin da duniya ke kawo da shi na science and technology saboda haka hakika masallatanmu cibiya ne na ilimi kowane irin ilimi kuma ya kamata a ce masallatanmu su samu wato wato rawar da suke takawa wajen gina al'ummanmu a wajen maganar ilimi ya zama an wuce matakin da muke a yanzu abin da nake nufi a nan shine ya kamata kowane masallaci a nan a ƙasashenmu da muke wa masallaci muhimmanci alhamdulillah yana daga cikin abin da duk duniya kowa ya shaida kasashen mu suna cikin kasashen da suka fi ko ina baiwa addini muhimmanci da kuma baiwa masallaci yanzu yadda kuka cika a cikin masallacin nan yana nuna yadda kuke muhimmantar da masallaci to me zai sa masallatanmu kamar yadda ake gina masallatan irin wannan kuma ake gina su a matsayin islamic center wanda zai zama a cikinsa za ga masallaci bayan an gina wurin ibada a gefensa kuma akwai wurin kiwon lafiya clinic a gefensa can kuma akwai azuzuwa da zai zama school a can gefensa kuma da zai zama kamar kasuwa a yi shopping center Kasashe da yawa masallaci za ka ga daga irin wannan yadda muke fara da islamic center amma mu daga baya a wajen da da management din masallacin sai ka ga ya zo ya tsaya sai dai a cikin gaba da lalata amma sauran abubuwan su kuma ba za su ci gaba ba su kuma a irin waɗancan sai jami'ar sai ta karɓe sunan masallacin kamar yadda na faɗi jami'ar zaituna jami'atul karawiyin ai da masallacin karawiyin ne sai da zama jami'atul qarawiyyin sai mu je sai da yar ko masallacin a tsakiya da kuma daga ita aka fara a sha mata mu mai da duniya muna fadawa daga masallaci muna ta fadadawa a gefe ga kasuwa sai zama ta samar da babbar kasuwar garin daga masallaci babbar jami'ar garin daga masallaci ne babban asibitin garin daga masallaci ne idan muka rike asibiti muka rike kasuwa muka rike wato sauran abubuwan da masallaci ke samarwa dukkan yadda ake fara da islamic center ai kusan dukkan adaruriyatul kham duk zai zama mun samar da su a cikin masallaci ken, abubuwan da rayuwa ba ta tabbatuwa sai da su kuma abubuwan da su ne manya-manyan principal objectives in kowace gwamnati a duniya shine tsarewa mutane life and property tsarewa mutane ci gaban ilimi tsarewa mutane wato abin nan abin da ya shafi tattalin arziki da sauransu da sai zama masallalan mu duk za su fiye wannan na ga masallatai a ƙasashe da yawa waɗanda aka fara su da sunan wakafi wanda community ko waɗansu organization ko waɗansu mutane ko mutum ɗaya zai gina amma da yake a iya gina za ka zama da a yanzu ba kawai ake yi ba a'a sai dai a yi wata harkar sai kuma idan lokacin sallah ya zo a yi sallah a ji a ci gaba da yin harkar yanzu ta tashi daga sunan masallaci na ga irin wani kasar turkiya banda na malaysia banda indonesia banda pakistan banda wato abin nan bangladesh irin waɗannan ƙasashe da masallaci ne da aka fara amma yanzu ya zo wani babban banki na musulunci a shaida daga masallaci ya fara wata babbar kasuwa a shaida daga masallaci ya fara wata babbar gona wadda take exporting din produce din da ake samu daga nan daga kuɗin da ake tarawa na masallacin ne sai a ce a je a yanda masallacin zai rika ciyar da wannan community to wannan kuɗin da aka samu sai a ce a madadin a ɗauka a sayo abinci a raba wa mutane a ɗauki rabi a rika ba mutane a ɗauki sauran kuma sai a je a yi investing a farming to sai ya yayi sai daga gonar ta zama babba Allah ya sa mata albarka wato duk abin da Allah yake so zai sa mata albarka a haqqul biladi ila Allah marajiduha idan da asusun da muke tarawa a masallatai idan aka yi sallar juma'a aka tara ko ɗan kwamiti suka ba da kuɗaɗe ko aka yi a aka tara wani abu ko wani haka kawai zai ga masallaci sai ga an sa a din masallacin zai tura kuɗi ta ga kuɗin da ɗan kauri to zama kowane kwamiti da ke kula da masallaci za su yi rilayin irin wannan kuɗin sai a ga waɗansu hanyoyi ne a zamanance suka fi haka kuɗi kamar da muke damuwa da haɓaka karantar da hadisi da ƙur'ani a masallacin mu yi tunanin kuma yadda za a haɓaka lokacin da masallacin ya samar domin a ci gaba da gina wannan al'umma ta sauran bangarori na rayuwa kuma wallahi na kuma daga mun fara daga albarkar ta ci gaba lokacin da aka fara yanzu masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya gina shi da lokacin da abubakar da Umar da Usman da Aliyu suka karba suka ci gaba ai ba su yi tsammanin madinar da wannan masallacin ya zama cibiyar ta wai zai zai kai irin yanzu da madinar har za ta zo albarkaci wannan masallacin ta samar da jami'a ta musuluncin da ta fi zama kowace jami'a cibiyar da take amfanar da mutane a ilimin addini a duniya ai duk albarkacin wannan masallacin dukkan mu nan albarkacin wannan masallacin muke ci duk a can muke karatu ai kuma duk daga cibiyar wannan masallacin ne wannan jami'a har ta haifi. lokacin da za ka fara Allah ne yake karasawa yanzu wanda ya gina wannan masallacin shi ya zama nasa amma ci gaba da rayar masallacin da zai kai wannan wannan kuma ba nasa shi kadai bane shi yasa Allah ya hada mu yace duka mu taru mu yi aiki tare inna ma ya'muru masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah duk wanda ya cika wannan siffa kawai ya shiga cikin wannan layi duk wanda ya imani da Allah ya imani da tashin kiyama kuma ya bai wa tsai da sallah muhimmanci walam yakta illa Allah kuma ba wanda yake tsoro sai Allah sai shiga cikin aikin imaratul masajid imaratul masajid ai kana fahimta idan mutum ya gina ya gina masallaci ai don ka gina masallaci masallaci ka gina to masallacin bai cika sa ba sai ya gina masallata ba kuma zai gina masallata ba har sai ya zama zai gina masallata ta dukkan waɗannan bangarori guda hudu bangare na farko shine gina mutum. farko kuma ne fundamental of budget din masallaci duk sauran ba fundamental ne kamar wannan ba masallaci ya zama ana yin sallah da salawatu yi waɗanda aka gina masallacin don ayi su masallaci ya zama ana karantar da addini ana koya wa mutane yadda ake masallaci ya zama ana karantar da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana karantar da mutane fikihun addini ana karantar da mutane alkur'ani da wayewa wajen iya fassararsa da mutunta sannan bayan wannan kuma sai zama masallaci wuri ne na tarbiyyar mutane banda karatu sai kuma tarbiyya don karatu baya amfani dai idan akwai tarbiyya tarbiyya bai yi kasa da muhimmancin karatun ba shi yasa waɗansu ma ke ganin tarbiyyar ce al'adar farko kafin ilimi shi yasa da Allah maɗaukacin sarki zai tayar da annabi Musa a matsayin annabi manzo sai da ya tashi ya fara kuratai su zama suna da kasashe da yawa ya kamata mu wuce zamanin da za a ɗauki latifika a ce jama'a muna neman taimako saboda aikace-aikacen masallaci ya kamata abin da aka bayar a yau ya yi aikin gobe abin da za a bayar juma'a mai zuwa ya mana aiki har zuwa wata juma'a da aka yaka har za mu zo mu daina tambayan nan abin da ya jawo mana ci gaba da wannan abu shine da kauri ba kuma mu koya wa kanmu cewa idan an samu aiki ran da ba a samu masu bayarwa sun bayar ba dole masallaci ta gayyara ina tsammani waɗansu daga shinku sun ga lokacin da muka je fari muka je wani masallaci tare da malamin dorawa aka ba mu labarin wani bawan Allah direba ne motarsa ɗaya kuma ita ce hanyar cin abincinsa amma saboda su sun saba da zakafar in za ka yi guduma ka yi ɗaya mai kauri daga nan ka da hannun ka kenan aka zo za a yi na masallaci sai aka kashe ana so a yi filin da wani wuri da za a yi cikin kuɗi sai da aka gama an yi ciniki an kai kuma shi yana cikin alko da ke da ba shi kuma da kala ne motar da tsaya sai iyalan da yana yalan da cikin sai yana samun abu da yake rike iyalan sai kawai aka ce ai akwai waɗansu kuɗaɗe da suka shafi processing ɗin wannan application ɗin in ba a sa wannan kuɗin ba su kuma da kuɗin sayan fili kawai suka bayar sai ka ce ana neman euro dubu kaza in ba wannan kuɗi ciniki ba zai yi ba to kafin a dawo a yi meeting a kwamiti a samar da wannan kuɗin zai iya sa a ji kunya a rasa wasu ma suna ta nema kawai wannan mutum ta yake ina zuwa ina zuwa sai ya ta da yake ya ga yana yi wata a emergency yana tafiya sai je kasuwa sai je sa motar a option. sai ce a sayar da wannan motar yanzu aka samu wani ya taya ta mafi taya tayawa shi ko kuɗi ke bukata da ji kuɗin ya kai abin da ake nema masallaci sai ke kawo kuɗi aka yi sauri aka taya kawo kuɗin sai bayar kawai sai ke gashi aka samu aka sai fili ita kuma gwamnati daga baya da ta zo ta ga yawan waɗanda suka rubuta application ɗin suka ga yawan ayyukan yawan al'umma musulmai sun kai haka sai aka ba su wannan filin plus katon fili a daga baya aka gano cewa ai motar sai ya tsayar an yi da gaske kan zo ana magana a kawo mawan masallaci kana duba su alhaji ne kana duba shek ya baka sayi bukari kuma ya cire kuɗi ya bayar to ya kamata ya zama kowa daga cikin yana da abin da Allah face sai Allah ya biya shi wa ma anfaqatum min shay'in fa huwa yukhlifu abin da yake sa Allah baya mana rashin yaqini to duk wanda da ya abu da yaqini ba Allah ba zai masa ba in kana yi kana shakar Allah zai iya ko ba zai iya ba saboda haka wannan zai zama duk abin da muka samu wato a samu da kauri sannan aka zo kuma sai a je a yi din ɗinsa. idan aka samu hannaye masu amana wallahi abu sai ya sama da shekara dubu a gefen masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wanda ya kada abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda ya zama kuskure Allah ya gafarta mana sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabina Muhammad ya dan baiwa da ya sauka za mu sake jin baiwa da fikira da Allah Ubangiji ya masa da abin da zai zaƙulo wanda zai ƙara shajja abu a kayi mai kenan akan mahimmanci na masallaci da kuma ilimi da kuma raya masallaci malam bismillah alhamdulillah wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma الله وبركاته مسر إيسا يلوى حفظه الله أجي ya shafe ya tante ya rage kawai saura mu shiga ah, ba na jin akwai wani abu da ya bari kuma wanda yake sabu wanda ba a faɗi asalinsa ba gaskiya Allah ya saka masa da alkhairi musamman juz'in ƙarshe na lakcar ya kai a wallafa littafi a kansa tunda nazariya ce ta waƙi'in yadda ya kamata ko kuma ce ta yadda ya kamata masallatai su kasance gwanda ma iya cewa juz'in farko na lakcar ka iya samun su a cikin littattafai a ta fuskar abin da ya shafi fikihun gina masallacin da kuma abin da ya kamata a gudanar a ciki amma ina ganin musamman juzu'in ƙarshen nan inda malam Allah zai ba shi lokaci a gaskiya ya sake rubuce shi domin ya zama wani sanadi na manazarta da kuma masu bincike su koma zuwa gare shi kuma a samu Kwararru su kuma su ɗauki gaɓoɓin abin da ya rubuta ɗin domin zuwa a albasul maidani wato bincike na ƙeƙe da keke domin sauƙaƙe wa masallatai yin amfani da wannan tsari. kamar yadda malam ya faɗa mu dai dama alaihi wa ala'ari sallam ko malam ya gaya mana cewa manzala sallallahu alaihi wasallama bai taɗaita sakon masallaci a ganawa da ubangiji kawai ba ya taɓa kowane ɓangare na rayuwa ɓangaren ruhi dama wannan ne asali wannan shi yasa akwai sahabban da suka dama masallaci suka tare domin a gina musu ruhi a ah, arus masallaci nan ne wurinsu nan ne wurin kwanan su ba don kowa ba don ya sauƙaƙe musu haɗuwa da manzo Allah sallallahu a a ko'ina sannan hatta ba masu iyaye waɗanda suke da gidaje sun riƙe masallaci a wurin kwanan su domin ya zama cikin sauƙi a samu a sake gina musu ruhin su kamar da Abdullahi dan Umar Allah ya tsara yadda a gare shi ya faɗa hadisi yana cikin sayyul Bukhari da sayyul Muslim a yake cewa mun kasance a lokacin muna matasa muna kwana ya mafarki ya gaya wa annabi sallallahu alaihi sallama don maza Allah sama ya fassara masa sai ne mafarki wa wa'yansu mala'iku guda biyu sun zo min sun ɗauke ni sun yi sama da ni suka yi ta tafiya suna ta lulakawa har sai da suka kai ni na leko wutar jahannama sai na ganta wato ashe a daura take kamar yadda ake ɗaura rijiya kuma na hango su mutane ana ta gana musu azaba kuma na san su amma bai faɗa ko suwaye ba saboda wataƙila suna cikin munafukai yace haske da na dinga cewa a'udhu billahi minan nar a'udhu billahi minan nar sai suka ce mun a ah, daya kak ba za a razanar da kai ba yace to sai na gaya wa hafsa abinda na gani a mafarki sai ta gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa madalla da abdullahi a wata ruwaya kuma lalle abdullahi mutum mutum ne na gari da dai ma yana yin kiyamul layl to mahallin shahid nan shine suna kwana a masallaci dan a gina musu ruhinsu saboda masallaci sakonsa na farko da ba shine gina ruhi kuma abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake kenan sannan kuma anan ne manzo Allah sallallahu ya koyar da addini ka iya cewa duk inda ka ji an ce an koyar da addini in dai ba a gaya maka wajen ba a masallaci ne domin kamar yadda mala ya faɗa nan ne headquarter ta musulunci baki ɗaya to da wannan ne a lokutan da suka biyo bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su ma suka mai da masallaci ya zama nan ne matattarar ba da ilimi a makarantar Ubay ibn Ka'ab a Madina manya-manyan almajiran da daga baya su suka zama manya-manyan malaman da da su muke takama a duniyar ilimi sannan Abdullahi dan Mas'ud a Kufa shi ma masallaci ne asalin matattarar ba da karatunsa wanda anan ne aka yaye manya-manyan jigajiyar malaman da a kansu ne bisa hasken iliminsu aka gina makarantun kufa wanda mazhabobi kusan uku ne suka gina akan wannan bangaren to haka dalika kuma aka ta tahowa aka ta tahowa karshe-karshe kafin rushewar daular musulunci a andalusiya ta zama ƙurɓuba kawai tana da sama da goma sha biyu a kullum da malami yake zama a ƙarƙashin al'amudi irin tun daga ƙarni na biyu lokacin dawar yahaya ibn yahaya a ibn shamlal ibn waslas al-masmudi al-qurtubi al-andalusi alaihi rahmatullah almajiransa suka yawaita sai andalusiya ta zama gida ne na koyar da karatun alkur'ani koyar da fiqhu koyar da alƙalanci koyar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam anan ne aka yaye irin su ibnu jarir al-tabari Allah ji kansa da rahama ta karni na uku na hudu anan aka yaye manya-manyan malamai tun masu kabisa su bin zu'ai a tun su abin nan baƙi bin makhlad Allah ya ji da rahama ɗalibin imamu ahmad zan har da malaman da suke ma wasu likitoci ne wasu falasifa ne wa'yansu masana abin nan masana abin da ya shafi technology ne da sauran su ibn rushd da sauran manyan manyan malamai duka a masallacin aka yayi shi yasa lokacin da arna suka karɓe andalusiya idan ka lura sai ka ga farkon abin da suka fara insani bangaren tallafi da kuma gina rayuwar ɗan adam manzala su salama har kwantar da marasa lafiya yana yi a cikin masallacinsa muna aisha Allah ya ƙare da a gare ta take ba da labarin istar jinyar sa'ad ibn mu'az Allah ya ƙare da a gare shi lokacin da aka jefe shi a yakin khanda to da aka na duba shi to da yake shugaba a ci gaba da kulawa ana duba likita ya zaunar da shi a cikin masallaci kare ashe sakon masallaci bai taƙaita hatta a iya rayuwa ta ruhi ba hatta a rayuwa ta jiki ma sai zama mazala sama haka yake haka Umar bin Khattab shi ma anan ya kwantar da Zaid bin Aslam al-Adawi a Aslam al-Adawi kai baban Zaid din kamar da Malik ya rawaito daga shi Zaid yake cewa babansa yana cewa maristu maradan shaf Allah ya ƙara masa lafiya Allah ubangiji ya karfafe shi aka zo aka medical outreach na masu duba masu larurar ido an taɓa yin kuma masu duba masu wata larurar mata daban sai zama masallaci ginshiki ne jirka al'umma ba wai iya ruhin su ba kawai a haka zalika kuma idan an samu wani abu wanda yake sabu a cikin al'umma ana da buƙatar a wayar da kan al'umma a kan abun to shi kansa masallaci yakan zama wata cibiya ce ta yada labarai masu amfani lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tamim ya zo masa da wani sabon labari tamim ibn auf addari ne abu ruqayyat addari Allah ya yadda a gare shi ya zo da labarin da ba a saba da labarin irin ba ba a taɓa ganin mutum ya zo ya ba da labarin ya ga aljini ba to amma shi tamim mutumin asali mutumin shamu kuma kirista ne kuma ya bakunci madina amma sai zo musulunta sai ba mu za ka wani labari mai ban al'ajabi kuma za a salama bai rike abin a zuciyarsa ba ba lokacin sallah ba ne amma kamar yadda imam musulun ya rawaito hadisin mata bin tukai Allah ya ƙara yadda a gare ta ta ce, kawai sai muka ji manzo Allah salama ya yada shelar a salatu jami'a take muka taho ta ce ni a ranar ma fa kuntu fi saffin ladhi yali saffar rijal ta ce ina sahun farko na mata wanda daga shi sai sahun maza na ga maza sama ya hau kan mimbari ya zauna a ranar da kansa maza Allah ya faɗa yake cewa amma inni ma jama'atukum raghabatan wala rahaba yau ba yaki za a fita ba ba kuma taron ce a haɗa tallafi ba a yau ministry of information ce ta zauna a masallaci saboda akwai wani jalibi da ake so a motsa na sanar da mutane da wayar da kansu akan abin da already ma sun sani orientation maza da ake cewa walakin na tamima dari walakin na tamima dari kana rajulan nasraniyan faja fa aslam mutum ne kirista amma ya zo ya musulunta fa akhbarani sai ya bani labari wannan nukta za su bai taɓa rawaito hadisi wace so ɗaya a wannan hadisi ya ce sai ya bani labari na ji a ciki akwai irin abin da nake baku labari yana cewa annahu rakiba safinatan bahariyatan ma'a na nafaran min lakham wa juzam ka ji fa irin saboda tsabagen kwarewa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama guda ɗaya ne a cikin labarin da amma duk abin da labarin ya kunsa sai da maza Allah ya faɗa sai da ya gaya maka hatta yanayin mutanen ma da aka yi tafiyar da su yace sun ji jirgi su talatin ne a kuma dukkan su yan ƙabilar lakam ne da juzam ko kuma da lakam da juzam da Amina da rassan su ne ƙabilu guda huɗu, yayan saba ibn yashju ibn ya'ruf ibn qahtan wanda suke zaune a sham sai da maza Allah ya faɗa ya ɗauko dogon labarin da safa sahabbai sun turgita da hadisin kuma sun ji daɗin labarin da ya ba su kuma sun ɗau darasi a kan abin da ya shafi dujal Muhallin shahid guda ɗaya ne a cikin hadisin da dujal ɗin ya ba da dogon labarin ya cewa cikin kwana arba'in zan kara ɗaya duniya ban da gari biyu ne ba zan shiga ba makka da madina to anan sai maza Allah ya ɗaya ce ba na gaya muku ba zai shigo ba a daidai mahallin shayi kenan ce inna ha qaba inna ha amma inna na qaba amma da kula ha? na gaya muku dujal bai isa ya tako nan ba to kaga masallaci yakan zama wuri ne na sanar da mutane da ba su labari kai ko da za ta kai ba labarin da zai tausasa musu zuciya ne su ji daɗi shi yasa Umar bin Khattab Allah ya kare da a gare shi gaba da yake cikin hadisin a Bukhari ya fice tarar da Hassan ibn Sabit wa'ansu sun zaunar da shi sun ce dan rera musu waƙoƙi kaga dai waƙa idan mutum ya cika riko da addini ma sai ga bai damu da waƙa ba kuma haka ne kuma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi la wa ma huwa biqawli sha'ir qalilan ma tu'minu to sai Umar ya harare shi ya daka mar harara to Hassan ya gane mai Umar yake yi sai Hassan yake cewa laqad kuntu unshiduha wa fihi man huwa khairun min ina rera waƙar nan a masallaci kuma a masallaci akwai wanda ya fita alkhairi Shi ne maza Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan malamai suka ce fiqhin wani hadisin ya nuna kenan ɗan abu ma na sanya zuciya ta ɗanyi sanyi a ɗan ji daɗi cikin abin da ba za a fita daga cikin haddi na nutsuwa da daidaito na addini ba dan an yi a masallaci ba laifi ba ne saboda kansa wannan bangaren yakan ɗan ƙara tabbatar da ma'anuyar da ta za ka ga a masallatai aka shirya musabaƙat ilmiya da musabaƙat adadiyya da kuma musabaƙat sarafiya a ƙarshe abinda malam ya ja hankalin zuwa gare shi Wataƙila zai iya zama mashru'i ne project ne na manya-manyan masallatai irin wa'annan a wataƙila kuma zai iya zama project ne na masallatai a wuraren da mutane suke da wayewa mai faɗi mai girma to a gefe ƙarƙashin wannan akwai kuma yansu abubuwa muhimmai waɗanda hatta masallatai ba manya irin waɗannan ba za su iya yi yanzu za iya za ka tarar da masallaci ɗaya waɗanda suke kula da masallacin suke gudanar da masallacin za su iya kawo mutum goma A ba masallacin nan zai iya shekara goma bai taba kaddamar da wani abu na ci gaba da ya motsa rayuwar mutum goma nan ba da suke kula da masallaci tare da tsananin bukatuwarsu zuwa gudunmawa ballantana kuma ya taba makwabta da marayu da sauransu na tabbatar da akwai masallacin da za su iya a madadin dogon tsari na tara kuɗi wanda wani lokacin wasu suna da ɗan kwaro a cikin zuciyarsu su kamar in an tara kuɗin za a iya taɓa rayuwar wa'yansu ne an fi sha'awar a yi project fiye da a taɓa rayuwar mutane yanzu masallatai nawa ne suke da retainership akwai masallacin da zai iya buɗe retainership na naira dubu ɗari biyu ko ɗari na asibiti wanda ƙarƙashin wannan retainership ɗin la'alla za a iya yin shekara ana amfana da wannan retainer shi din a abin da ya shafi cututtukan da ba za su ci kuɗi mai yawa ba kamar operation ko wani abu makamancin wanda mun taɓa jarraba wannan tajriba wanda inda masallaci zai targetin ko da rayuwar mutum goma zuwa ashirin ya ga zai taɓa domin ci gaba da isar da risala ta masallaci da saƙon masallaci kuma idan ba zai iya tara dubu ɗari biyu ko ɗari uku ko ɗari biyar a wata ɗaya ko biyu ba ya sa target ɗin a shekara biyu yana so ya ya buɗe retainership na naira dubu ɗari biyar wanda wannan retainership ɗin zai targetin ɗin mutum ɗari kuma ya sa a shekara ɗaya ko shekara biyu ba na ko don masallaci shi ma ya isar da saƙo daga cikin saƙonnin masallaci da manzon Allah sallama da magabata daga suka iya isar da wannan saƙo. banda kuma mashuru'i na taɓa rayuwar ƴaƴan waɗanda ba su da hali musamman cikin waɗanda suke da makwabtaka da masallacin sa'un ko a makaranta ko da ba iya biya wa yara kuɗin birnin scholarship ba ko tushen fi ko wani abu makawacin haka a iya taɓa rayuwarsu wajen ko uniform ko kuma sai musu littafi ko kuma aƙalla a iya ɗauka yadda za su yi extra moral lesson ake cewa ko irin karatu da ake koyar da ɗalibai domin tuna musu karatun makaranta da kuma riska abin da ya riga ya kuɓuce. masallaci zai iya haka kuma komai talaucinsa in inda ya saka abin magana fi ta targeting da kuma tsari akwai hanyoyi na social financing wanda yanzu aka shigo da su faɗakarwa akan wakafi faɗakarwa akan tabarru faɗakarwa akan kyauta faɗakarwa akan sadaka da kuma ba da zakka wanda idan dai akwai mutanen da suke da social capital shi yasa dole in za a yi masallaci sai an kula da su a za su jagoranta masallacin duk mutumin gaba kuma ya zama shi zai tattara wa al'umma tabarro duk mutumin da ba shi da tarbiyyar kiyaye harshensa da kiyaye gabansa to in kun sa shi a gaba ma failin za duk mutumin da ba shi da zogon tarihi na riƙe amana to duk lokacin da ina cikin masallaci an tabbatar da cewa ina da tabo dangane da abin da ya shafi amana to da an zo batun tara kuɗi ko neman tallafi ko wani abu aka sani a gaba hankalin mutane zai dinga zuciya wani abu zai dinga shiga a cikin zuciyarsu amma yanzu ka san cewa akwai mutumin da mun taɓa gani da idonmu a ɗaya daga cikin manyan manyan ƙungiyoyinmu a duniya ta taɓa shiga cikin azama ta abin da za a iya cewa fatara bankrupt akan wani mashru'i da ya shafi addini mai girma wanda karyewarsa zai iya taɓa addini ƙarshe shugabannin suka yi tunani suka ga cewa to wa ya kamata a tasa a gaba wajen ganin an tada wannan komaɗar sai aka wani dattijo daga cikin dattawan da suke da kima da mutunci ana zuwa aka samu dattijon aka gaya masa sai ce to ba komai ya kirawa ne ya kirawa ne ya kirawa ne ya kirawa ne a zama ɗaya abinda aka shekara aka rasa yadda za a yi kawai magana ɗaya musu ba zancen dan Allah ba magiya ba komai to abin da ya ce musu shine wa da ka ba da kaza wa da ka ba da kaza wa da ka ba da kaza kai kuma tun da kai matashi ne yanzu a cikin masu kuɗi ba da kaza ni kuma zan ba da kaza zuwa lokaci za a zo a karɓa a magance wannan matsalar daga lokacin ba a tsara jin motsin matsalar dalili saboda yana da kima da daraja da mutunci to ya kamata masallatai da zan cike da shi idan aka yi masallaci kan daraktan masallaci zuwa limaman masallaci zuwa jagororin masallaci masallaci yana da hali ya dinga tunanin tura su suna yin training akan idaratul masajid kuma abin takaici yanzu wai Lagos su suka riga mu yanzu a jami'a a Lagos a jami'a sun buɗe ɓangare mai zaman kansa wanda yake koyar da kwas akan yadda ake administrative din masallatai wanda a ciki za a koya maka har da fundraising idan ana cikin matsalar kuɗi ya za a yi a tara kuɗi da kuma yadda ake aiwatar da kashe kuɗin masallaci ya yi ƙoƙari ya tura mutane su je su koyo mediation a reconciliation irin techniques na samun dabaru na sulhunta mutane da kuma yi wa mutane hanya da shiga tsakanin mutane shi wani yana daga abubuwan gina al'umma ya zama wajibi mu samar da wannan wani lokacin muna da skills din amma za a iya zo maka da rikici da rigima baka da certificate yanzu amma tsarin da ake ciki a duniyance yanzu in kai chartered mediator ne wanda kuma kawai it will cost you dan ka samu ka je ka samu certificate idan kai hukuncin ka sa hannu ko an kai kotu za a yi la'akari da hukuncin naka to kaga lallai masallaci ya kamata ya idan ya bude yayi wannan tunanin a cikin mutanen da yake da su a samu inda suke da irin wannan abubuwan kamar yanzu Lagos sun riga sun yi nisa a irin wannan abu yanzu masallacin 1004 a gwamnatance ana recognizing ɗan masallacin kan customary chassis na hausawa da musulmai liman in ya zauna a kujerarsa yana yin hukuncin da alkali yake yi duk da cewa mu muna da shari'a court tun daga lowa shari'a court zuwa afa shari'a court amma in masallatan mu suka yi la'akari da cewa ya kamata su ba da gudunmawa hatta akan bangaren shari'a da bangaren sulhu da bangaren shiga tsakani tunda shi ma duka gina al'umma ne akwai rikicin da in ya aka mulmulo rikicin aka mulmulo rikicin ya fi ƙarfin 'yan sanda ya fi ƙarfin kotu sai an tafi hizba to wallahi ita kanta hizba in ta san masallatai suna yin kokari a irin wannan abubuwa akwai abin da ya fi karfin ta masallaci za ta dawo da shi inda ita kanta masallaci ne ya haife to ina fatan da wayannan kalmomi zan dakata a nan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon haɗaka. da kuma ci gaba da bunƙasa da kuma raya masallatanmu domin su dinga isar da sakonnin da ya kamata a ce sun isar su kuma wanda suka shirya wannan taro Allah ya saka musu da alkhairi wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai ya za su yi ya zama to masallaci ya zama to abin da suke faɗa sannan sai masallaci ya zama to wannan a wajen babu wannan za a zo a yi sallah ne a fita babu tsari babu kaza babu tsarin wannan abubuwan da ake yi din ba za a taɓa shirin gaban da ake so ko kuma ake tsammani ba a gurguje ba tare bata lokaci ba tunda muna da kutu uku da muke su za su ce kalma ɗaya ko biyu insha Allah ka huta da sallah shi imam na wannan masallaci a matsayinsa na masanin wannan anguwa da kuma masanin abubuwan da ke gudana zai fi ce kalma ɗaya ko biyu insha Allah ka huta shi sannan shi uba da yake gare mu ambasada matsayinsa na jagora na shugaban wannan masallaci gaba daya zai na albarka kalma ɗaya ko biyu sannan kuma shi shugaban taro shine haka na wannan masallaci sannan zai rufe da godiya ga al'ummar da a wannan masallaci abin da biyo shi ne magana na gaba ina sake fada da mu wannan lasa ita ce ta farko sannan akun za su biyo bayan ta daga ranar juma'a Allah ubangiji ya kai mu ranar juma'a asabar ladi cikin manyan malama da farko shi akwai shi daraka na sunna tv shine wa kenan ne da bayan Bisina akwai jamil muhammad Sajid na zaria dai manya-manyan malama haka da muka tsara insha Allah za su tsoro wannan lakcoci ɗaya bayan ɗaya daga ranar juma'a bayan wannan lakta ɗaya kenan Allah ku ya ga muna fatan za a samar da al'umma kuma sannan a taru sai da wani taruwa da aka cikin wannan masallaci zai cewa da masallaci cikin su da wajen su ya cika bakin muna fatan Allah ku ya sa albarka mu amma da abin da ake kai zan kira shi Dr. Abdullahi Muhammad Jesu to kafin abin shi da sabulai muhammad getso a kotun baya guda daya da shi malam abdulsalam abubakar abubakar abdulsalam bakan gwane zai amsa tambayar na gurguje minti biyu sha Allah sai abin shi malam ya jawabin da zai yi wala asiti assalamu alaikum wa rahmatullah tambayar guda ɗaya ce menene halaccin hira a masallaci ko yin bacci kawai zuwa bacci a fita ko kuma gulmar wasu ko wani a cikin matsalaci guda ku kenan a ah, su ai gashi kamar yadda aka faɗa ana ji ita gulma ko ba a masallaci ma ai haramu ita kuma hira a ah, sayyidina Umar Allah ya ƙara yadda a gare shi kamar yadda Imam Malik ya rawato a cikin al cikin ah, kitabu sala kamar yadda yake a cikin wasu nusa ya ware wani waje da ake kiransa buthan a masallaci a cikin masallaci annabi sallama ya ce to idan magana ta kama wata ba ta addini ba ko kuma rera waƙoƙin tun da dole sai an rera to sai a tafi can a rera ya hana wannan da wannan nema kamar sa ibn abdulbar da sauran malamai suka tafi akan cewa haramun ne hatta masu bara a masallaci a basu su dinga bara a cikin masallaci saboda bara ta iya takura wa mutane ta sa mutum cikin haraci don wani aka ruwa aka nace masa sai a sashi ya ji a ransa zaraka in za su sai su koma can inda za su taru mutane bayan sun fita musamman ko ga shi zara kuma ya hana cigiya a masallaci kuma ya hana siye da siyarwa wannan suna shagalar da mutane to duk abin da zai shagalar da mutane shi ma zai zama haramun alal shi kuma bacci a masallaci asalinsa ba haramun bane saboda ahalin sufa suna kwana a masallaci kuma ana yin itikafi a masallaci ana yin bacci a cikin masallaci kuma gashi wannan shine hadisi na farko a cikin kitabu tahajjud babu fadl qiyam al-layl da Imam al-Bukhari ya kawo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amma idan masallaci yana da tsari wanda zai tafi akan maslaha to shi addini addini mabniyin ala al-masalihi fi jalbiha dole kuma abin ta maslaha domin ita maslaha takan halatta abin da yake makaruhi ne saboda maslahar addini ko maslahar rayuwa sai a ce to wannan ba laifi bane a iya yin sa ko kuma abin da yake ja'izi ne halal ne asalin sa amma sai shari'a sai maslaha ta sa a ce ba za a yi ba a haramta shi janyo wata matsala ta rashin tsaro ko kuma babu banɗakin da mutane za su shiga su kewaya saddan da zari'a sai a an hana ittikafi amma asali yin ittikafi abu ne mai kyau ba dai wajibi ba ne ba za ka idan hukumar masallaci ta hana wallahu a'lam mala abdullahi bismillah sai ka zo ka faɗa abin da za ka faɗa sannan ana sake da mutane daga karfe tara yanzu Allah zuwa da S radio za mu saka wannan lakcoci ga baki daya sannan za a ji su bayan an tashi daga wannan lacca din Allah ya yi ta Thank you. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول wa وعلى آله وصحبه وموالا وبعد من يمال ممو da suka gabatar mana da wannan gwalagwalai na wannan lakta mai tsada Allah ya saka masa alkhairi Allah ya sa ni zani mu da muka ji Allah ya sa mu amfana mu yi aiki da abin da muka ji a lokaci ya tafi gaskiya ba wani abu da zan ce illa abinda suka faɗa mana tun zamanin manzo har yau muka duba su sahabbai masallaci da aka gina ba shi ke tarar da su ba kuma su suke tarar da shi kuma su suke raya shi zamanin manzo sallam ya ce ya himmantu ya sa a ta da sallah ya shugabantar da wani jagorantar sallah shi kuma ya jagoranta ya je ma wanda ba su zo sallar nan ba ya na gidajensu ya himma ya haka sannan wani makaho ya zo ya ce a mashi uzuri bai da mai ja masa gora gashi baya gani annabi ya ce to jeka ya juya ya tafi annabi ya ce a kira shi ya da ya ce kana jin kiran sallah ya ce eh ya ce to ka amsa sannan mutanen ƙiblatai ne na jin su ne banu sulai sun yi himmanci su sai da gidajen su dawo kusa da masallacin manzo ya ce a'a ya ce masu ku tabbata a gidajenku ai wato makanakum taba a sami mutum mai gidan da 'ya'yan shi masallata wanda wajibi su je masallaci fi sallah amma sai ka ga ɗaya biyu ke fitowa sauran idan sauran idan wancan makaho ba a yi mai uzuri ba to ina gani mai ido kuma da yawa yadda za su yi kanan take kai ko ina a kira sallah asuba kana ji ka ki fita ka je sallah yanzu ku duba azumin nan da ya zo dukkan mu shaida ne yadda masallaci suke cika ko ina da al'umma ashe kaga akwai masallacin? to me yasa ba a zuwa a da malam ya karanto mana profesa ai akan su ne la tulhihim tijaratan wala bai'un an zikrillah wannan kasuwar ce ta jikin masallacin manzo akan su ne asalin ayar mazaje da kasuwanci saye da sayawa baya shagaltar da su game da ambatan Allah ita ce sallah ana kiran sallah za su rufe duk su tafi a sallah da su azahar la'asar magariba sallolin nan yan kasuwa ne amma ba sa shigartuwa mu ko sai ka ga mutum ba kasuwanci yake ba a kira sallah irin masallacin nan wanda za su yi kashi ba inda ba ta shiga nan daurawa kundila ina ne ko ina amma sai ga mutum ba ruwan shi ya miƙe kafar shi in an matsa a nan zai nan su uku sun hudu za su jam'in su yana falalar katako ka zo masallacin ina falalar cewa an kai sallaci ko yana wurin kahwa ko yana wurin hotel ko yana wurin club ko yana wurin wasan kwallo sai fa abin da muke nema mu zama kenan yana kan waya yana can yana abin da yake ana nan ana sallar jam'i za a sami daraja ashirin da biyar shi babu shi wallahi matasa mu ji tsoron Allah wani abin da ya sami can kai ya same mu ƙasashen larabawa yau guda ya ishe su ga masallaci da komai amma ba za ki ga masallacin ba ya kamata mu raya masallatanmu da sallah mu raya su da ilimi mu raya su da falalar da ake samu a masallacin Idan abin da zan ce kenan Allah ya mana jagora Allah ya saka malaman mu da alkhairi wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam Allah ya saka da alkhairi zo shi uban mu ai kafin ya ce wa abin da malamin ya magana a kayi mutanen anguwa su san da shi la darata mutanen anguwa sun ji da kuma mutanen suke nan gurin sun ji shi raya masallaci yana rayuwa da tattaki ka sallama ke cewa dukkan takun da za ka yi zuwa masallaci za a daga darajar ka za a yi yafe maka ka. har ka je ka dawo ya nisa masallaci to da kai da kai sallah kofar gidanka ko kai sallah a gurin da ba masallaci ba ko kuma guri da ke dan kurkusa wanda ya tattakin nan ya tafiya mai nisa ya fi ka samun lada kuma sallah ya ka daraja gurin Allah subhanahu wataala muna fata Allah zai sa mu gyara wannan kurakuran mu Allah zai ba mu ikon gyarawa yanzu mu ji jawabin godiya da kuma addu'a ta Allah zai da kowa gidansa lafiya gurin shi da mai gayya mai aiki shi da rasa wannan masallaci sayyid dr sayyid آه، إبراهيم جماعة السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والحمد لله <clears throat> والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله babu shakka yan uwa muna cikin farin ciki mai tarin yawa wanda ba shi da iyaka Allah ne kadai san iyakarsa ah, da Allah ya bamu wato dama da iko ta sauraron ilimi kuma muna ci gaba da gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya yarwata a wato mu da malamai daban-daban wanda suke eh, su ne jigo na al'umma domin duk wanda ba su da malamai da za su ringa ja musu kunne su ringa gaya musu Allah su ringa ce musu qala Allah qala rasul qala sahaba to babu shakka suna cikin cikas da na sani da damuwa a cikin rayuwarsu to da haka waɗannan malamai eh, professor Mansur hafizahullah da Dr. Babangwale hafizahullah da Dr. Eh, Abdullahi Getso hafizahullah muna godiya ko da ke shi mala Abdullahi Getso ba zuwa ya a nan yake to amma dai shi ma ya bada gudunmawa muna godiya daga Allah da ya rauta mu da su kuma na gode musu da suka samu lokaci suka suka amfanar da mu da irin eh, falala da baiwa da Allah ya basu ilimi sannan kuma muna roƙon Allah ya ba mu ikon aikata abin da suka gaya mana domin kamar yadda wani yake faɗa za ga mutum ya shekara 25 30 ko fiye da haka ko kasan haka yana zuwa gun majalis na ilimi amma ba abin da ya canja rayuwarsa ba abin da ya canja yadda yake haka yake dan siyasa ne in mai dan kasuwa ne idan almajiri ne in talaka ne in wane ne in mai gida ne idan mata aure ce za ga suna jin karatun da kullum ake faɗakar da su abin da su canja to kun ga wannan wato batan bakatanta ne Allah ya kare mu da wannan abin da ake so amfanin ilimi aiki da shi eh, saboda haka muna godiya ga Allah muna godiya ga wanda suka zo suka taimaka mana kuma Allah ya mai da kowa gida lafiya sauran muhazarar da za a yi na ran juma'a da asabar da lahadi Allah ya same su lafiya mu gama lafiya eh, shikenan ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اتنا ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امر رشدا نعم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين